بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول المؤلف رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا أدرسي دمك كرنت وأن الكتابين مختصص جامع العلوم والحكم za mu tashi yau darasi na talatin da tara muna asabar takwas ga watan hudu shine rabi'u nisani shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da sha uku ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da miladiya muna karatu ne a cikin hadisi na talatin da biyar shine hadisin abu huraira radiyallahu ta'ala anhu wanda ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa la ta hasadu wa la ta najashu wa la ta bagadu kada ku yi hasada kada ku yi annajashu shine ciniki na yaudara kada ku yi tababin nan tabagut shine gaba da kiyayya har inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake jiwa at-taqwa hahuna takawa tana nan wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat kuma ya nuna kirjinsa har sau uku to muna karanta wannan hadisi lokaci ya yi gare mu muka dakata babban malami alhafiz ibn rajab Allah ya masa rahama yana sharhin wannan hadisi yace kauluhu sallallahu alaihi wa sallama fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama at-taqwa hahuna taqwa anan take wa yushiru ila sadrihi thalatha marratin yana nuni zuwa kirjinsa har sau uku fihi isharatun a cikin wannan magana akwai nuni ila anna karama khalqi al-karama al-khalqi inda Allah bi taqwa cewa matsayi na halitta matsayi na bayin Allah ma'ana girman matsayinsu da karamcinsu a wajen Allah bitakwa yana kasancewa ne gwargwadon irin takawa da tsoron Allah da ke cikin zukatansu faruba man ya haƙirhun nasu sau da dama za ka ga mutumin da mutane suke rena shi li za fihi saboda rauninsa wa qillati hazzihi min da ƙarancin rabon abin da yake da shi na duniya wa huwa a'zamu qadaran zai iya zamowa shine yafi girman matsayi inda Allah ta'ala a wajen Allah ta'ala mimman lahu qadrun fi dunya fiye da wanda yake da rabo mai yawa a duniya su mutane ma'auninsu shine matsayinka na duniya alhali wannan ba shine ma'aunin da ke wajen Allah ba ma'aunin da ke wajen Allah shine iya tsoron Allah da ke cikin zuciyarka iya matsayinka da girmanka a wajen Allah tabaraka wa ta'ala malai ce fa innan nasa domin mutane inna ma ya tafawatu na bi hasabi taqwa matsayinsu yana shan bamban ne gwargwadon yadda suke da takawa da tsoron Allah kama kala ta'ala yadda Allah ta'ala ya ce inna akramakum inda Allahi atqakum lalle mafi karamci wato cikinku a wajen Allah ne wanda ya fi kowane takawa da kuma kiyayar dokokin Allah wa fi sahih bukhari ya zo a littafin sahih al-bukhari an sahal ibn sa'ad daga sahal dan sa'ad Allah ya kare da gare shi qala yace marra rajulun ala rasulillahi sallallahu alaihi sallam!" wata rana wani mutum ya zo wucewa ta gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama فقال لرجل عنده جالس sai ma'aikin Allah ite da wani mutum da ke zaune a kusa da shi ya ce da shi ma ra'ayuka fi haza me za ka ce game da wannan da yake wucewa me ra'ayinka game da wannan fakala sai wannan mutumin ya ce rajulun min ashrafin nasi ai mutum ne da yake maɗaukaki a cikin mutane mai daraja sharifi haza wallahi shi wannan ya ma'aikin Allah da ya wuce wallahi hariyun ya cancanta ya dace in khasaba an yunka in ya nemi aure a bashi aure wa in shafa'a an yushaffa in ya nemi ceto a bashi ceto wa in qala an yusma alqawli in ya faɗi magana a saurari maganarsa me yasa ya bashi wannan matsayi ba komai isa ba sai saboda mutumin min ashrafin nas kamar da ya ce ai babban mutum ne ai mai matsayi ne min ashrafin nas babba ne a cikin mutane watakila babba saboda yana da abin duniya watakila babba saboda yana mulki jagora ne Allahu alam ya ce ai sharifi ne babban mutum ne a cikin mutane sharifi ne shi wannan mutumin saboda haka ya dace idan ya nemi aure a ba shi aure ya dace in ya nemi ceto a ba shi ceto ma'aunin da yake wajen mu kenan mu abin da muke duba kenan fasakata annabi sa salama, manzan Allah sai yi shiru da ya ji wannan magana thumma marra rajulun akhar sai ga wani ya zo wucewa wani mutum na daban fa qala lahu rasulullah sallallahu salama sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace da wannan dai da ya tambaya dazu ma ra'ayuka fi hada wannan kuma me ra'ayinka game da shi ya yake me zaka ce game da shi qala ya rasulullah yace ya ma'aikin Allah hada rajulun min fuqara'il muslimin ya makin Allah wani mutum ne cikin fakiran musulmai haza hariyun shi wannan mutumin ai ya cancanta ya dace in khataba Allah yunka in ya nemi aure ai ba wanda zai bashi aure wa in shafa Allah ya shafa in ya nemi ceto ai ba wanda zai bashi ceto wa idza qala Allah yusma li qawli in ya faɗi magana ai ba mai sauraron maganarsa saboda me ai ya riga ya bai sifa ko yace min fuqara'i Almusulmin fakiri ne bawan Allah bai mallaki duniya ba ba mai matsayi ba ne faƙala rasulullah sallallahu sai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce haza khairun shi wannan da kake ganin fakiri ne in ya nemi aure ba za a bashi ba in ya nemi ceto ba za a bashi ba in ya yi magana ba za a karɓe ta ba khairun min mil'il ardi misla hada shi ɗaya shi ya fi alkhairi a madadin wancan cikin ƙasa irinsa yanzu a cika duniya da mutumin farkon nan a ɗauki wannan ɗayan ya fi duk wannan cikin ƙasa na wancan daraja ya fi su matsayi a wajen Allah ashe ma'aunin da mu muke gani ba shi ba ne hakikalin ma'auni don ba ka da abin duniya don ba ka da matsayin duniya ba a nan al'amarin yake ba ba a nan yake ba a bari a tashi kiyama a gani a nan ne za a gane matsayin kowa karkare na musulmi don kawai kaga bayi da matsayin duniya bayi da abin duniya karkare na shi karkaje ka taba mutumin da yake mai matsayi a wajen Allah waliyin Allah don kai kana ganin bai mallaki duniya ba kuma ka janyo wa kanka fushin Allah qawluhu sallallahu alaihi wa sallama malaki fadin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bi hasabi mri'in min ash-sharri ya ishi mutun sharri an yahqira akahu al-muslima ya rena dan uwansa musulmi yani abin da yake nufi inji malam yakfihi min ash-sharri ya ishi mutun sharri ihtiqaru akhihi al-muslim ya rena dan uwansa musulmi fa innahu domin yadda al'amarin yake inna ma yahtaqiru muslim yana rena ɗan uwansa musulmi ne takabburi alai domin yana ganin shi bai isa ba shi ya fi shi matsayi domin yana takabburanci yana da girman kai akan wancan shi yasa zai rena wancan yana ganin wancan bai da matsayi shi ke da matsayi yana sama da wancan shi ne sababin rena waye ko ba haka wal kibir shi kuma girman kai min a'azami khisali sharri yana cikin mafi girman ɗabi'u na sharri wanda mutum zai siffanta da wannan ɗabi'a ya ji cewa ya fi kowa ko ya fi wani wannan sharri ne wa bi sahi muslim ya zo a littafin sahi muslim an nabi sallallahu alaihi annahu qal daga annabi sallallahu alaihi wasallama yace la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi miskalu dharratin min kibr ba zai shiga aljanna ba wanda yake a zuciyarsa akwai kwatankwacin ƙwayar zarra akwai misalin kwatankwacin abin da bai kai kwayar gero ba na girman kai a zuciyarsa ba zai shiga aljanna ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa kuma dai ya zo a littafin sahih muslim annahu kala manzon Allah yace Allah ta'ala ya ce al izaruhu buwaya da izza kwarjallansa ne WalKibru kibru rida'uhu girma da ɗaukaka mayafinsa ne faman na za'ani Allah ya ce wanda ya ja da ni ya jayya da ni a ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda biyu azabtuhu zan yi masa azaba a wutar jahannam da izza da kibriya'u na Allah ne shi kaɗai shi ya siffanta da wannan buwaya da kibriya girma fa munaza'atullahi sifatahu wanda ya jayayya da Allah cikin sifa cikin sifofin Allah allati la tariku bil makhluq wacce ba ta tantance abin halitta ba kafa biha sharran ya ishe sharri yana jin cewa shi ya fi kowa wa ya gaya mata wa ya gaya mata wa fi sahih muslim ya zo a littafin sahih muslim an abi huraira daga abi huraira Allah ya kara masa yadda عن النبي صلى الله عليه وسلم دغا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال يتي من قال duk wanda yake cewa halakan nasu mutane sun halaka fa huwa ahlakuhum shi yafi su halaka shi yafi su halaka qala maliku imamu malik yake cewa idza qala zalika tahazzunan amma in mutum ya faɗi wannan magana yana mai takaici da bakin ciki lima yara fi saboda halayen mutane da yake gani ya nufi dinihim game da addinin su ma'ana sun lalace sun bar addini in yace halakar nasu malai yace fala a rabihi ba san imamu mali yace ina ga kamar ba laifi a tunda ya faɗa ne yana takaici ba wai yana nuna shi ya tsira ba su kuma sun halaka ba yana ɗaukar kanshi a kansu wai za kala zalika ujuban bi in ya faɗi wannan yana ji wato yana jin cewa shi fa ya fi kowa shi ya tsira kowa ya halaka yana ujubu yana jiji da kai to a nan ne halakar take wata saguran Linnati yana rena mutane wa huwa al-makruh shine abin ki alladhi nuhi anhu wanda aka hana zakaru abu dawud fi sunani imam abu dawud ya faɗi wannan magana a cikin littafin sa as-sunan qawluhu sallallahu alaihi wa sallama fadin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kullu al-muslimi ala al-muslimi haram dukkan musulmi dangane da dan uwansa musulmi haramun ne damuhu jininsa wa maluhu da dukiyarsa wa irduhu da mutuncinsa hadha mimma kana annabi alaihi salatu wassalam yakhtubu bihi fil majami'i al'azima wannan magana ba anan kadai ma'aikin Allah ya faɗe ta ba ba anan kadai ma'aikin Allah ya faɗe ta ba dama yana faɗarta a cikin taron mutane gurabe na manya-manyan taro yana faɗa fa innahu khataba bihi fi hajjatil wada' ya yi hudu ba ya faɗi wannan magana a lokacin hajjin bankwana yawman nahari ranar babbar sallah da ya yi hudu ba wal yawman sani min an yamin tashrik da kuma rana ta biyu a cikin kwanakin da ake zama a mina ya faɗi wannan magana kenan ba su ɗaya faɗe ta ba ya nanata ya faɗa ya nanata faɗin manzon Allah kullul muslimi alal muslimi haram dukkan musulmi dangane da dan uwansa musulmi haramun ne damhu ya taba jininsa wa maluhu ko ya taba dukiyarsa wa irduhu ko ya taba mutuncinsa ba a yadda ba jinin musulmi dukiyar musulmi mutuncin musulmi yana da alfarma da ba a yadda wani ya keta ta ba wabi suna sunani abi dawuda ya zo a sunan na abi dawuda an ba'd sahaba daga wani shafi na sahabbai annahum kanu yasiruna ma annabi sallama suna halin bulaguro da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi tafiya fa na marajul minhu sai wani mutum cikin abokan tafiya ikonta kwanta ai bacci fan talaka ba'dhum ila hablin ma'ahu to yana rike da wata igiya ko ta daure dabba sani ko ta wani abin ya rike igiya sai wani mutum bayan yayi bacci sai ya je ya lallaba fa aka zafe janye igiyar yana so ya dauke ta daga jikin wannan mutum fa da aka ja sai ya firgita ita shi fa kala sallallahu alaihi wasallama da manzon Allah ya ga abin da suka aikata sallallahu alaihi wasallama fa kala sai yace la yahillu li muslimin an yurawwi'a muslima bai halatta ga musulmi ba ya tsoratar da musulmi musulunci kenan bai halatta ga musulmi ba ya tsoratar da ɗan uwansa musulmi irin wasan nan da ake yi ka laɗe in mutum yana abin nan ka fito ka fafin haka ya firgita haramun ne sun kai haka kayi ne kayi laifi kayi ba daidai ba ko ka ɓadda kama ka fidda makami ko ka yi wani abin da dai zai zamo dan uwanka ya ya ji tsoro ya firgita in aka hana ka firgita shi da ba shi tsoro min babu aula a hana ka me taɓa lafiyarsa bai halatta ka taɓa lafiyar ɗan wanka musulmi ba ka dake shi ko ka zubar da jininsa bai halatta ba bai halatta ka ɗau dukiyar musulmi ba bai halatta ka shiga mutuncin ɗan wanka musulmi wannan musulunci kenan ko shi yasa ya kamata mu gyara ɗabi'unmu da halayenmu ga musulunci yana nan amma musulmi ba sa ɗabbakawa ba wannan jin kai ba wannan rahama ɗin ba wannan tausayi ba wannan taimakekeniyar da aka ce jiki ɗaya suke wani yana gani a'a shi daban ne ba shi ba yan uwansa ba ya jin abin da suke ji to wannan kuskure ne ba ƙaramin laifi ba ne kare na ɗan uwanka musulmi ko ka shiga hakkin jininsa ko dukiyarsa ko mutuncinsa bai halatta ba wabin sahihain ya zo a cikin littafin bukhari da muslim an ibn mas'ud daga abdullahi dan mas'ud Allah ya masa yadda an annabi sallallahu alaihi wasallam kala daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza kuntum salasa in kuna tafiya ko kun kasance ku uku fala ya yatanajasnani kada mutum biyu su gana duna salisi su kyale na uku fa inna zalika yahzunu haka zai sanya shi bakin ciki duk abin da za ka yi ɗan uwanka iji ba daɗi kada ka aikata shi muna kuna zaune guda uku ko uku sai ɗayan kawai ya ce wa ɗayan jima na taho kawai ija rigarsa shi ɗayan yana zaune sai kawai kuka je gefe aka yi kuskus me zai ji shi wannan zai ji ba daɗi ko da shi ake ko menene ko me yasa ya warewa ne ne ya kyale ne da daɗi haka fa inna zalika yahzun zai ji ba daɗi kuma an ce kar kai wa dan uwanka abin da zai ji mai ba daɗi sai kai ta mamaki wai musulmi ba san wannan ba ne karatun ba taɓa ji ba ya kamata a ce musulmi sun san wannan karatun Allah ce innamal mu'minuna ikhwa mu'minai yan uwan juna ne manzo Allah ya ce gashi mun karanta yanzu sallallahu alaihi wasallam almuslimu akhul muslim musulmi dan uwa musulmi ne kar ya zalunce shi kar ya yi masa ƙarya kar ya cuce shi kar yi duk abin da zai yi bata masa kar yi masa kai ko da tsoro zai bashi ya faɗi maganar da za ta tayar da hankali sai ta a wasa nake wannan ba wasa bane an hana haramun ne kar ka yi wa ɗan uwanka duk abin da zai tashi damuwa sai dai mai sai dai kai masa akasin duk abin da zai faranta masa so ake kai sa'ayi yi kokari duk abin da za ka yi ɗan ya ji daɗi yi wannan abin ko mun kankanta abin sai ce walau an talka a haka bi wajen talik kawai ka ga dan uwanka ka saka mu fuska wani kwana biyu salamu alaikum ya aka yi ya gida ban ganka ba kwana lafiya dai lauki a lafiya alhamdulillah haka ai kaga amma ban ganka wajen karatu ban ganka a kasuwa lafiya dai a lafiya lauki alhamdulillah alhamdulillah ai ban ji daɗi ba da wajen ba na yi ta tunani in ce ko me ya faru amma alhamdulillah yanzu ka gana lafiya kalau alhamdulillah wallahi na ji daɗi to Allah ya ƙara lafiya ba zai daɗi ba zai ɗauka wannan ya damu da ni har yana damuwa cewa na a ransa ba zai ji daɗi ba to in kai haka kayi aikin lada haka ake so dan ma ka ka duba dai sai na abdullahi dan umar mun karanta a cikin hadisi ko me yake gaya wa abokin zamansa ta mu tafi kasuwa mu je ni ne sallama kawai salamu alaikum malam yaya kasuwar dai to Allah ta'ala ka bude Allah ya taimaka salamu alaikum sai ya ce ni gaskiya ba zan je kasuwa ba inda ba wani ba za ka siya ba ya ce ba je bai wa sallama alheri ne kasuwa ba, ba dan ka saya ba ba dan ka sai da in ka je yan uwanka musulmi kai musu sallama to in za a je kasuwa dan me ba za ka zo masallaci ba ka zo ka gaisa da yan uwanka wane a yi raha ka gaida ka nuna dan uwanka cewa kai fa kana jin shi dan uwanka ne dan Allah ba za a ji daɗi ba yanzu dan Allah haka muke inda za mu yi haka ya kake ji akwai wanda zai samu wata damuwa sai ka ji ka kai baccinka da mun share saboda kana cikin aminci cewa yan uwanka suna ba yadda wallahi ka san cewa ka fi karfin wani ya taba ka ka fi karfin saboda me kana da yan uwa ko ina ga su masoyanka sai ka ji ka cikin aminci sai ka ji ka cikin haka muke to wani yake me yasa halayen mu suka canza me yasa gashi ana ta maimaitawa ana ta faɗa wa mutane in dai ka fita kana da abin hawa babur ko mota ba zai yi ka yi tafiya ba ta minti goma sha biyar sai ka ji baƙin ciki sai an ɓata maka sannan ga wata masifa da ta shafi wata ɗabi'a mummuna da mutane suka haifa wa kansu rashin haƙuri rashin haƙuri wannan musiba ce sai ka rasa wai me yake damun mutane ba haƙuri jira mutum yake ka kalle shi kawai sai i gaya ma magana kallo fa kawai sai ka je ya abin nan sai ka yi ta mamaki me ke damun mutane me ya damu su su ba musulmi ba ne me ya sa ba sa ɗabbaka irin wannan abin da musulunci ya koya mana to yana da kyau a yawaita mutane yi wa mutane wa'azi da nuna musu tarbiyya irin ta musulunci kuma mu da muke zuwa makaranta mu rika ɗabi'antuwa da wannan ɗabi'a da alqur'anu hujjatul laka aw alayka an karantar kaji an yanke ma hanzari baka da hanzari a gaban Allah li Allah ya kuna linnasi Allah hujjatun ba'da rusul an isan maka da sako me ya rage kai aiki baka yi ba zaka tsaya a gaban Allah zaka faɗa dan me kake cutar ɗan uwanka musulmi dan me kake so kake kaga ka cusa masa baƙin ciki dan me kake masa hasada dan me baka kaunar dan uwanka dan me zaka masa abin da ba zai ji daɗi ba dan me ba zaka yi masa abin da zaka faranta masa abin da aka ce kai kenan me yasa ba ka yi me yasa ba ka yi fata zammanar hazihin nusus wannan nasosi da muka karanta sun kunshi cewa annal muslima shi musulmi la yahillu lahu bai halatta gare shi ba isalul adha ilaihi ka isar da cuta ga dan uwanka musulmi ka cutar da shi bai halatta ba bi wajhin min alwujuh ko ta wata fuska ce min kaulin ko ka faɗa masa magana da ba zai ji daɗi ba au fi'lin ko ka aikata masa wani abin da ba zai ji daɗi ba bi ghairi haqqin ba tare da hakki ba wa kad qala Allah ta'ala alhali Allah ta'ala ya ce wallazina yu'duna almu'minina lalle waɗanda suke cutar da mummunai walmuminati da mummunai mata bi ghairi maktasabu ba tare da sun aikata wani abu ba da za a cutar da su suka cancanci ai musu haka ba faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina haƙiƙa sun ɗauki buhtan babban laifi ƙage sun ƙaga abin da yake Allah ya hana wa isman mubina sun ƙirƙiro laifi mai girma sun aikata laifi mai girma wa inna ma ja'ala Allahul mu'minina ikhwa ai dalilin da Allah yake mummune yan uwan juna ne li yata'atafu wa yatarahamu hikimar dan in an ce wani dan uwanka ne to ya dace ka tausasa masa ya dace ka ji kansa ka ji tausayinsa in dai dan uwanka ne قال رجل لعمر ابن عبد العزيز wani mutum yake gaya wa halifa umar dan abdulaziz ya ce ya kai umar id al musulmi na inda ka aban duk inda ka ga musulmi dattijo ka mai da shi uba gare ka ya kake mahaifinka eh kyautatawa to duk inda ga dattijon musulmi mai da shi uba gare ka ka kyautata masa wa saghiruhum ibna duk inda ka ga ƙarami a cikin yankunka musulmi ɗauke shi ɗa gare ka ya kake wa ɗanka eh yi wa wannan shi ma mai da shi kamar ɗanka wa awsatuhum akha duk inda ka ga sa'anka mai da shi ɗan uwanka ya kake wa ɗan uwanka kyautatawa in aka yi haka mai zai faru sai rayuwa ta yi daɗi sai rayuwa ta yi daɗi sai kowa a yi rige wajen yi wa juna ihsani da kyautatawa shi kenan sai kowa ya kwanta a yi bacci da mun shaji sai kowa ya aminta cewa ba ya tsoron komai ya aminta cewa ba zai kwana da yunwa a gidansu ba saboda dinnan gidajen shi ne gidajen yan uwa ko gidan uban shi ko gidan dan shi ko gidan dan uwan shi ba haka bane duk inda musulmi yake haka ne ko ba haka ba to kana da gidan yan uwanka ko ina sai ka kwana da yunwa eh ba za ka kwana da yunwa ba kana da yan uwa kana da wani zai taba ka kana jin fargaba ta kana ba ka da matsala ba ka da matsala ka san duk wanda ima barazana za a zo take a baka kariya dan duk yan uwanka ne tunda duk musulmi ne yan uwa, duk inda wani abu ya same ka take za a baka agaji dan duk yan uwanka ne wannan shine musulunci irin wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo ya koyar da mu fa ayyu ulaika tuhibbu an tusi'a ilayhi da mahaifi da ɗa da ɗan uwa wane ne cikin waɗannan mutane uku kake so ka ɓata masa akwai so kake kyautata musu to haka ya kamata ka yi da ragowar yan uwanka musulmi domin duk haka suke gare ka wato wata magana sai ka ji daɗi ka karanta ta amma dai kana ganin yadda dai muke muku fa ba ka sai ka ji wani abin ba daɗi a ranka sai ka ji ba daɗi a ranka ka ga ɗan uwanka amma a ranka ka san cewa ba ka jin cewa zai ya taraham zai tausaya maka ba ka ji zuciyarka cikin damuwa saboda kana ganin baka da gata duk ga 'yan uwanka amma ina sai suna kawai cewa 'yan uwanka ne amma za ta yi ɗaukan wuka ta daɓa ma a abin nan a makogar ko a girgi wuka ta rashin tausayi ka je kasuwa ɗan uwanka musulmi ka ce don allah ban san kan harjar hajar nan ba mai kyau nake su a ah, wannan mai kyau ce wannan lambawan ce wannan wallahi ƙarya yake wallahi ƙarya yake ka ce don Allah a nuna min abin nan ya ce wallahi zan nuna ma inda za ka samu sauki wallahi zan taimake ka wallahi ƙarya yake so yake cuce ka wallahi so yake cuce ƙarya yake wallahi ka gan shi cikin kamala da kamar ila da tarbi ma kamar yana zikiri ya zo ya raɗe ka shi azzalimi so yake dan sane ne gashi kuma dattijo watakila har ya fara hura ko kuma mutum mai kamala ya yi shiga sai ka sau jiki kenan sai ya ɗauke maka hakkinka kaga wannan ina yin wantaka nan kana gani baka jin cewa ka aminta da wanda kake gani yan uwanka ne har a masallaci ma duk inda kake ga su dai kana ganin za ku yi sallah ɗaya kuma ka tabbatar suna cewa la ilaha illallah amma kana tsoron su za ka je kai abin nan ka ba da sana'a ya ce wallahi za a ma mai kyau wallahi ƙarya yake so yake kawai kaɗan juya baya kawai sai e abin da ya ga dama in ta faru ce to na ruwana saboda ai kai ba ɗan uwansa ba ne ba ruwan shi da abin da sai mai shi dai ba ya samu abin duniya ba shi kenan to ta yaya rayuwa za ta yi daɗi ta yaya za a ji daɗin rayuwa da irin wannan ba ka da aminci da ɗan uwanka cewa wallahi zai iya cutar ka kuma zai ma rantsuwa da Allah amma cutar zai yi kana fargabarsa za ka shiga abin hawa amma kana tsoron wa za ka zauna kusa da shi kana tafiya cikin unguwa kana tsoron kana waige dama da hagu komai zai iya faruwa baka ankara ba to eh, akwai ina musulunci yake ina gaskiyar cewa akwai yanwantaka akwai musulunci kaga abin ya taɓarɓare kwarai da gaske ana buƙatar a ji tsoron Allah wajen ma'amaloli da ake in dai ba za ka amfanar ɗan musulmi kar ka cutar da shi shi ne mafi ƙaranci in dai ba za ka amfanar da ɗan uwanka musulmi kar ka cutar da shi kuma baka jin cewa laifi ne baka jin cewa ba daidai ba ne ka cutar ɗan uwanka musulmi dan dai karɓa abin hannunsa ka yaudare shi ka zalunce shi abin sai baka mamaki wallahi akwai tashin hankali cikin wannan abin kwarai da gaske wani irin wanda ake ba wannan abin nan irin aike din nan a babur a ba su aike abin nan aka ba shi kwalaye manya da kayayyaki a ciki da yawa aka ce kai abin nan inda ake abin nan nan wajen kantin kwari inda ake ba da kaya motar kaza za a kai kaza din nan aka ce in ka je kai waya ka kira wallahi malam abin sai kai ta mamaki malam akwai mutane da su sana'a su kyakkyawar shiga za su za su fita ne kawai don su zalunci musulmi kuma yana da shi musulmi kawai ya ga mai abin nan ilin delivery din nan yana kiran waya kawai sai izo a guje yace ai ga nan ai ina ji kana ta kiran waya na abin nan ne ai ga nan ba abin nan akwai zaza kuma Allah da ikon shi da kasan tsafi ba Kaduna za kai ko Abuja Abuja ce eh. ce to ai ni aka ce a bawa wallahi mala kawai karbi kai ce shikenan za a kai ga motar ga kawai shikenan sai sai kai ta mamaki sai a rika wasu abubuwa sai ka ce wannan yanzu dan Allah wannan musulmi ne wannan fa sana'ar sa kenan jira kawai yake zalunci mutane jira kawai yake zalunci mutane kuma yana da aure shi musulmi ne saboda babu tarbiya ba tsoron Allah ba sa tunanin hakki ne za a tambaye ka gobe banda mai kwace banda mai algus banda mai cuɗanya ƙarya da gaskiya ya yadda cewa in musulmi ya ci wannan abin zai iya cutar da shi ya kashe shi ma na to yi eh, mutu mana ni dai ba zan samu kuɗi na ba almuhim mutane su samu abin duniya ragowa ko dama ba su da su amma baya tunanin cewa ba iya nan ba ne maganar akwai gaba nan nawa ma za a yi ka samu ɗin aje ka samu sai me wani daɗin za ka je kwanan nan za ka bar duniya duk abin da ka tara ka bari kuma za a tambaye ka wallahi to me abin jin daɗi ka kayi wa mutane ƙarya ka yaudari mutane ka yi abin da Allah baya so almuhim dan ka samu abin duniya dan ka kuma duk yan uwanka ba ruwanka yanzu abin da yake faruwa fa kenan duk abin da zai faru ya faru shi dai zai samu kuɗi ba ruwan shi to wannan illa ce wannan karancin yan wantaka ne wannan shi ya haifar mana da duk masifar da muke ci saboda ba wanda yake ganin wani dan uwansa ne shi yana ganin shi kenan abin nan tun da jifa ya tsallake kansa to ko karata shi kenan sai ka tausaya ka ce Allah sarki bai san cewa jifan bai tsallake shi ba tunda mutuwa tana nan ba za ta tsallake shi ba dole za ta biyo ta kansa kuma zai amsa tambaya wa min kalami yahya bin mu'az ar-razi cikin maganganun yahya dan mu'az ar-razi yake cewa li yakun hazzul mu'min minka talata kai musulmi ya zama dan uwanka musulmi yana da rabo iri uku a wajenka abu uku Ka yi masa abu uku dan uwanka musulmi yi masa abu nawa uku in ji yahya ibn mu'az ar-razi dan uwanka musulmi yi masa abubuwa guda nawa uku in lam tanfa'ahu in har ba za ka iya amfanar da shi ba fala tadurruhu to kar ka cutar da shi ɗaya kenan har in ba za ka yi amfanar da shi ba to kada ka cutar da shi wa in lam tufrihu in dai ba ka yi abin da zai ji daɗi ya fara'a ya ji daɗi ya murna ba fala ta hum karka yi abin da za ka sashi bakin ciki karka sashi abin da zai yi bakin ciki na uku ya wa in lam tamdahu in har ba za ka iya cewa da shi san barka ba da wani fala ta zummu kada ka zage shi kada ka aibanta shi in har ba za ka iya ce a mutumin kirki in dai har bakinka ba zai faɗa ba to ka kame karka faɗi magana baka a kansa in kai masa haka to ka kyautata wa ɗan uwanka ya zamo yana da wannan rabo duk ɗan uwanka musulmi yana da wannan a wajenka in har ba za ka iya taimakonsa ka yi masa amfani ba kar ka cutar da shi in har ba za ka iya sa shi farin ciki ba kar ka sa shi bakin ciki har in ba za ka iya yabansa ba ka shi masa albarka to kada ka aibanta shi inda za mu yi wannan aida an zauna lafiya ka ji a ranka ba ka so ka cutar da wani ba ka so ka faɗi maganar da za ta ɓata shi sannan ba ka so ka sa shi abin da zai ji damuwa kowa iwa kowa haka da rayuwa ta yi daɗi Allah ta'ala ya mana afuwa الحديث السادس والثلاثون حديثنا ثلاثون شدة عن أبي هريرة رضي الله عنه دقى أبي هريرة الله قال مثل يده an rasulullah sallallahu alaihi daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kale yake cewa man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid wanda ya yaye wa mummuni wani bakin ciki cikin bakin cikin duniya naffasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyama Allah zai yaye masa bakin ciki daga cikin bakin cikin ranar alkiyama wa wani yassara ala mu'sirin wanda yassare wa wanda ba shi da hali wanda yake cikin kunci yassara Allahu alaihi fi dunya wal akhirah shi ma Allah zai yassare masa duniya da lahira wa man satara musliman wanda ya satirce musulmi satara wallahu fi dunya wal akhirah Allah zai masa satara duniya da lahira wallahu fi auni abdi tabbas Allah yana cikin taimakon bawa ma kana al-abdu fi auni akhihi muddin bawa zai taimaki dan uwansa wa man salaka tariqan duk wanda ibu wata hanya yaltamisu fihi ilman da yake neman ilimi a wannan hanya sahalallahu lahu Allah zai yassare masa bihi saboda wannan hanya ɗin da ibi fariqan ila aljanna hanya zuwa gidan aljanna wa ma jalasa qaumun babu wasu mutane da za su zauna fi baitin min buyutillah a wani ɗaki a wani gida cikin gidan gidajen Allah masallatan Allah kenan yatluna kitaballahi suna karanta littafin Allah wa yatadarasunahu bainahum suna mudarasa suna bita tsakaninsu illa nazalat alaihim sakinah Fate sai wata nutsuwa ta sauka gare su wa ghashiyatuhumur rahma sai rahama ta lullube su wa hafatuhumul mala'ika sai mala'iku sun kewaye wannan majalisi wa zakarahumullahu fi man indahu kuma sai Allah ya ambace su ambato na yabo fi man indahu a cikin waɗanda ke tare da Allah ko suke wajen Allah mala'iku kenan a sama wa man batta bihi amalu dukkan mutumin da aikinsa ya jinkirtar da shi ya mai da shi baya lam yusra bihi nasabu dangantakarsa ba za ta ciyar da shi gaba ba rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ne ya rawaito wannan hadisi imam nawawi Allah ya masa rahama ya zaɓi wannan hadisi ya kawo shi a wannan waje wannan hadisi inji al-hafiz ibn rajab yace hadha al-hadith kharajahu muslim an abi huraira imam muslim shi ya rawaito wannan hadisi daga abi huraira wa kharaja imam bukhari da muslim sun rawaito a sahihaini an ibn umara daga abdullahi da umar Allah ya kara musu yadda an annabi sallallahu alaihi daga annabi sallallahu alaihi wasallam kala yake cewa al muslimu akhul muslim musulmi dan uwan musulmi ne la yuzlimuhu bai dace izalince shi ba wala yuslimuhu bai dace ya sallama shi ba ya kyale shi ya fada halaka ba man kana fi hajati akhihi duk wanda i tsaya dan ya ga bukatar dan uwansa ta biya man kana fi hajati akhihi wanda i tsaya ya taimaki dan uwansa dan ya ga bukatar dan uwar ta biya kana Allah fi hajatihi shi ma Allah zai shiga al'amarin sai isan masa kai alheri a yi maka kai wa bawa ubangijin bayi ya yi maka ka shiga sha'anin bawa ka ga bukatarsa ta biya zo mu je na san su ina da wanda na sani a wajen mu je in yi masa magana in Allah yadda za a baka ai dan uwana ne zo mu tafi zan yi man magana zai baka ba dai kaya kake so da aka ba mu je zan masa magana za a baka wallahi mu je kuma ka sha gaba ka ce wannan abokin hulɗa ne mutumin kirki a bashi shi ma a bashi ya ji daɗi kai kuma sai Allah ya ce kai ma a baka ta inda baka zato in ka shiga sai Allah ya shiga naka shi yasa mutane sai kai ta mamaki wannan da Allah wannan karatun ba ku yarda da shi bane me yasa ba ku taimakon ƴan uwanku da nufin kuma Allah ya taimake ku wani lokaci fa ba sai ka gaya wa Allah ba Allah zuciyarka yake gani zai ma wani lokaci kuma in ta kai abin da sai ka gaya wa Allah ka ce ya Allah ga dan uwana na ma Allah ka yi mun ba laifi bane ka yi din kana nufin kai ma Allah ya ma zai ma man kana fi hajati akhi kana Allah fi hajati wa man farraja an muslimin wanda ya farraje ya yayi a can an ce man nafasa nan kuma man farraja malam zai gaya mana bambanci a larabci tamfis shine sassautawa shine tamfis daga numfashi ne idan aka sa igi aka shaƙe ka ya za ka yi numfashinka ba zai abin nan wuce ba amma aka sassauta fa sai ka numfasa shine na fasa ka sassauta amma farraja fa shine yayewa shine ka ɗauke shi wanda ya ɗauke an musulmin daga musulmi wata damuwa farrajallahu anhu min kurabi yawmil qiyama ka bari sai an je kiyama ka gani kai ma Allah zai dauke maka damuwar baka san irin damuwar da ake da ita a can ba kai anan Allah zai ma a can kai in ka ka mai da al'amarin ka fita zaka yi kawai kana neman wanda zaka yayi masa damuwa ai ka san kai aiki ba karami ba dan jira kake ranar da za a tsaya a ranar da Allah ta'ala ghadiba ghadaban lam yaghdab mithlahu qat zai yi fushin da bai taba yi ba ubangiji ta'ala amma a ranar kai zaka samu sassauci domin abin da kai za a ma a can Allah zai yaye maka damuwar lahira ai ga yan uwa suna cikin damuwa ba adadi kace ni dai yau in Allah ya yarda zan ga wani dan uwa musulmi da zan yaye masa wata damuwa da zan yi masa wani abu na alheri in ga cewa ya yana cikin kunci na yaye masa wannan kuncin dan me kayi ne dan kai ma a yi maka a gobe kiyama wa man satara musliman wanda iwa musulmi satara ayin an ce bahaushe yace Allah yi mana satara ka san ma'anarta ba wai ana nufin wannan tsumman dai kadai zaka a'a satara ta kowace hanya in kai wa dan uwanka ka rufa masa asiri satarahu Allah yawmal kiyama kai ma Allah zai maka satara a yaushe rana ranar da Allah yace yawmu tubla as-sara'ir a ranar da za a yaye duk asiri da aka ɓoye za a gani a wannan rana amma kai sai Allah ya ma sutura don me don kai wani sutura a duniya sai Allah ya rufa ma asiri kai ba za a yaye ma sutura ba a rana. fa qawluhu ma la yati faɗin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa man naffasa an mu'minin wanda ya sassauta wa mummuni ya yaye masa kurbatan damuwa min kurabid duniya daga damuwar duniya naffasa Allahu anhu kurbatan shi ma Allah zai yaye masa damuwa min kuradi yawmil qiyama daga damuwar tashin alkiyama hada yarja ila anna aljaza min jins al'amal yace wannan ina nuna mana ashe in kai aiki za a yi ma sakayya ne daidai da abin da ka aikata in khairan fa khairan wa in sharran fa sharra faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu aljaza'u min jins al'amal abin da kai shi za a ma kuma wannan suna ce ta Allah suna ce ta Allah haka Allah ya hukunta a duniya wal kurba ma da yace ma'anar kurba hiya shiddal azima shine kunci ko shidda wato tsanani babba allati tuqi sahiba fil karbi wanda za ta sanya ma'abotinta a cikin damuwa da bakin ciki wa tanfisuha abinda ake nufi da nafasawa yayewa an yukhaffifa anhu minha ya sassauta masa wannan damuwar ma'khuzun min tanfisil khinaq an samu wannan kalma ne daga sassauta wato ɗaure abu in aka ɗaure abu sai a ce an yi hana an ya shaƙe shi shine tanfis a yaye wannan shaƙewar a sassauta ta ka annahu yarkhi lahu alkhinaq kamar mutum ina sassauta wata dabba ko wani da aka shaƙe shi da igiya ya sassauta shine ma'anar tanfis hatta ya na nafasan har ya iya shaƙan numfashi ka kenan an ce tamfi sassauta ake nufi ba ya yi wa duka wataƙila akwai ma'ana a cikin wannan kalmar domin ai akwai abin da ba za ka iya wa mutum ba ko ba ka amma za ka iya mi sassauta masa kaga sai ai ma'aikata a samun cikin hikimarsa ya faɗi kalmar biyu akwai wanda kana iya yayi masa ko ba ka ba kana bin mutum bashi ya shiga damuwa ya san ba zai iya biya ba kuma mai imani ne yana tunani in ma baka ɗaure shi ba a lahira nan ba wanda zai iya biya masa yaya zai yi da kansa a kiyama in ya mutu sai ka ce na yafe maka ai kaga ka farraje ka ɗauke du damuwar shikenan ko ba haka ba tambayis kuwa zai iya biyan ka rabi ko ɗaya bisa uku ka ce biya ɗaya bisa uku ko biya rabi ka yi me ka naffasa ka rage masa damuwar dole zai ji sauƙi a ransa kaga tamfis kenan saboda haka an faɗi biyun duka da ɗaukewa du da sassautawa ce wa tafrij abinda ake nufi da tafrij yayewa a azamu min zalik ya fi tamfis wa huwa shine an yuzila anhu kurba ka yayi masa damuwar fatamfari da anhu kurbatu damuwar ta tafi baki daya wa zo, hammuhu wa ghammu bakin cikinsa da kuncin da ke ransa ita fi duka fa jaza'u tamfis a tamfis. in ka sassauta a sassauta ma shine sakamakon wa jaza'u tafrij a tafrij in ka yayi a yayi maka kai ma kama fi hadisi ibn Umar kama hadisi na muka karanta qawlu sallallahu alaihi wasallama da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa man yassara ala mu'tirin wanda ya sassautawa wanda yake cikin kunci yassara Allahu alaihi fid dunya wal akhirah Allah zai yassare masa duniya da lahira in ka sassauta kai ma yana cikin kunci ka sassauta masa wannan kunci kai ma Allah zai sassauta maka a duniya da lahira haza aizan yadullu ala anna al-isar wannan ma yana nuna cewa isar kunci kad hasulu fil akhirah zai iya faruwa a lahira ashe a lahira akwai kunci kenan ko ba haka ba dan ya ce farraja Allah anhu kurbatan min kurabi yawm al-qiyamah ashe lahira akwai bakin ciki akwai damuwa ashe lahira akwai isar akwai kunci a lahira in ka yaye wa mutum damuwa a duniya sai a yaye maka damuwar can in ka sassauta masa sai a sassauta maka kuncin can وقد وصف الله يوم القيامة أي دام الله في القرآن يا سفن ترانا القيامة ويوم عسير رانا تيمي قنشي هك الله يتي أفركان وكان يوما على الكافرين عسيرا rana ce mai kunci ga kafirai rana ce mai kunci ga kafirai to amma mai imani in ya aikata aiki na kwarai ya yaye wa 'yan uwansa kunci shi ma Allah zai yaye masa kuncin waccan rana a ah, to kunci kan ya wuce wannan cinkoson da za a yi shi ma kadai ce kunci ga wanda ya je aikin hajji ya ga yadda ake sai muzuzu ai kaga ah, sai da aka halaka mutane ba adadi kawai saboda cunkoso ba numfasawa ba motsawa haka sai mutum ya halaka a duniya kenan mutum na ne suke zuwa aikin haji miliyan nawa miliyan biyu biyu da rabi ba ya wuce haka a lahira miliyan nawa za a tsaya halittun Allah to aiko ko iya wannan kuncin matsatsin ma ai ya ce kunci a ce an ɗauke ka da cikin wannan an ajiye ka a gefe kai ɗaya ko wani da ya at least ko ba haka ba ai an rage maka kunci ko saɓanin wannan kai matsatsu da matsatsan a ce kai an dan kana da dan space ai an yaye ma ko dan wannan aika ya alheri ka samu sauki a lahira bare kuma kuncin ba ɗaya bane babu adadi to in kai kai ma Allah zai yassare maka a wannan rana wa taysiru alal mu'siri sauƙaƙawa wanda yake cikin kunci fi duniya a duniya min jihatil mali ta bangaren dukiya ya kunu bi ahdil zai iya zama ɗaya cikin biyu inna ma bi in ma bi inzarihi ay ila kana bin mutum bashi ka ce kamar jinkiri har lokacin da zai samu yalwa ai ka da shi da kunci kun yi akan cewa zai biya ka kaza sai ya zamo ba zai iya ba sai ka ce je ka an kara ma wata daya an kara ma wata biyu an kara ma wata uku kaga ai ka rage masa kunci sai ya cikin sauki ya nemi abin da zai biya ka wa zalika wajibun kuma wannan yin hakan ma wajibi ne kamar ya mala yace wajibi ne inzar al an karbi kayanka kuma yana da kokari amma abubuwa sai rikici ka san al'amarin yau kasuwar to ya karbi kaya kuma abubuwa ba su tafi yadda ya kamata ba an samu jarabawa Sai dan Allah ka yi hakuri kayan nan wallahi gashi da an yi kokari an shigar da su amma an samu matsala ni ma na ba wasu ba su kamun kuɗin ba Ka yi hakuri mun yi da kai zan baka nan da sati ɗaya ba zai yiwu ba saboda wallahi babu je ka an ƙara masa sati ɗaya ka ka masa inzar wannan mala yake wajibi ne to ban sani ba 'yan kasuwa wannan dai na ji kamar sabon karatu wajibi mai wajibi dole a yi masa haka 'yan kasuwa mala yake wajibi ne malin sauransu hakan ne a haka dai malam yake amma haka ake haka ake a kasuwa na baka nace satin gobe za ka kama ka karbi kaya na ko wannan ko matsalar ka ce ka kamun kudin nan ran asabar muka yi ran asabar kamun kudin nan an samu matsala kayan abin da kai da Allah ba na son wata magana karan asabar muka yi kamun nan asabar ba kai kuma ka san abin da zai faru <laughs> ko ba haka ba ka ƙara masa sati ɗaya ya dawo asabar yake wallahi ba a samu ba je ka an ƙara masa sati ɗaya ya dawo rana ita asabar wallahi ba je ka an ƙara masa sati ɗaya ka san hakki ne a wuyanka in ba ka biya ni a nan ba za ka biya ni a can Ka yi kokari ka biya ni hakki na Tun da bayi da hali ne kuma mu'amaloli ana mu'amala yau da gobe ana gane yanayin mutane ko ba haka ba bai samu ba ne matsala isamu kaya ne aka yi masa irin wancan ɗan delivery ɗin ya ba da kaya a kai kawai aka kare hanya aka yi aka duki aka yi kaza aka yi kaza aka zazza aka yi wani ya za a yi to ya za a yi to sai a yi masa haƙuri Allah ya ce wa in kana zo usratin fa nadiratun ila mai in ba yi da hali to a yi mai jinke zuwa lokacin da zai samu hali wa taratan a wani lokaci in ya gagara bil ya anhu in kana gariman a yafi masa in ya gagara biya ya biyan bashin wa illa in kuma ba a yafe ba fa bi isahi ma yazulu isaruhu to a taimaka masa ta yadda zai samu sauki wa kilahuma lahu fadlun azim yin hakan yana da falala mai girma yin haka akwai falala a cikin ta mai girma wasu sahihain ya zo a cikin bukhari da muslim ana bi hurairah ta ga bi hurairah Allah ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam kala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kana tajirun an yi wani attajiri a zamanin baya kenan yudayinun nasa yana ba mutane bashi fai zara a mu'asiran idan ya ga wanda ya kasa biya ya shiga kunci kala biya ne sai ce wa yaransa na kasuwa tajawazu ku kyale shi in ya samu dama ya biya la'alla Allah an yatajawaza anna mu ma muna sa rai Allah ya yafe mana sai ya tafi lahira zai tafi kiyama aka ce me kai na alheri yace wallahi ban sani ba kana da wani aiki na kwarai yace ni ban sani ba amma dai na san ina harka kasuwa da mutane in na ba da kaya a kasa biya sai in ce a ƙetare la'allallaha an ya tajawaza a mu ma Allah ya ƙetare namu sai Allah ya ce ku kyale shi fa tajawaza Allah ne ce shi ma yake wa bayina aini na fi cancanta an je ka an yafe ba iya wannan ne aikin ba yi wani aiki sai wannan amma an ce an yi mai an yafe masa karraja muslim min hadisi abi qatada muslim ya rawaito daga abu qatada hadisin abi qatada annabi sallallahu alaihi daga ma'aike salama kala yake cewa man sarrahu wanda yake so yi murna yi farin ciki an ya Allah min kula da yawon kiyama ya tsira Allah ya tseratar da shi daga bakin ciki ranar alkiyama falyunaffis an mu'sirin ya sassautawa wanda yake cikin kunci aw hannu ko iyafe masa ma Allah ya mana afwa Allah ya ba mu ikon tsabbaka abinda addinin mu yake koyar da mu wa ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa wa assalamu alaikum wa rahmatullahi